Al'ada ya umar aka yi mai sainin akan certificate ɗinsa na soyayya na umaru sannan ka je wajen na usmanu shi ne wanda ake kiransa da ne. mabocin haske guda biyu ya annabi ya bashi ɗaya ta rasu annabi ya ƙara bashi ɗaya ta rasu manzalla ya kalle shi ce lau kana lana tallazan ladan wajnaka mm. da da akwai ya ta uku da sai mun baka wanda Manzalla ya bashi kai da ya ga abin da annabi ya ga abin da ya ce ma darra usmana ma fa'ala batal yau duk abin da yi yau ba zai cutar da shi ba ka kaddara Allah ya kiyaye la sama Allah wala qaddar da dina Usman ran da annabi ya mai wannan shaidan sai ya ce na koma bautar lata da uzza wallahi aljanna zai tafi haka manzo Allah ya faɗa to yace duk abin da ya aikata ba zai cutar da shi ba to waye mai bada aljanna manzo Allah ne dama shi ya ga dama in yana zaune kawai in yazo sai ya ce a ah, ya ga dama to shi yasa waɗanda suke cewa malam ɗazu muke magana sai ni Muhammad Nasir ba za ka roki annabi ban jiyan izala ba a sadaka dan ba a sadaka dan to ka je lahira ba tare da annabi ba za ka gane baka da wani Allah ina gaya muku kar a yadda a raba mutum da annabi sadaka kai kan kama Allah bai yi ka wata tsinanniyar naira ɗari da za ka ba mutum shine ba ka ba shi dan annabi ba ko tsinanniyar dubu goma duk abin da ba dan annabi ba kai ma da ba dan annabi ba da ba yi ka ba wani bawan Allah a nan ana ranar zagagari gari a kofar gidanmu gidan shaminu muna zaune kawai sai yazo yana ta a bani dan Allah a bani dan Allah ya yi ta yi ya gaji ba ko si dan sai wani ana ce mai yakubu in ya sai kira shi ya ce zo kai ya ce ka ce a baka dan Allah dan annabi ina zuwa sai ya ce a bani dan Allah dan annabi sai ga kudi malam suna backsliding suna ambaliya suna ta zuwa wajen shi can da ya ga ya sa kawai sai koma dan annabi dan annabi saboda me ya gano ya gano sirri Allah kuma in kana so ka gano komai sai dan annaba ake in ka isa ka je yau kana yin sallar ka ta isha ta gobe za a yanzu mun yi isha'i gobe za a yi asuba in kana cewa komai ba za a baka dan annabi ba in ka isa kai kana ganin kai mai tsantsan tauhidi ne kawai za ka tsayar in ka je sallah da Allah ka ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah sai ka ce Allah hayya ala kika sa annabi sallar ta je ina a ita kanta za ta tsine maka albarka ne kafin ma a nada ta abin nan wani inkil ko sallayar ka za ta je a za ta je sallayar ka ba ka maka Allah inkil ai ka ja da nisa ko sallayar ka ba za ta je ba dan haka ku gane wanda duk zai yi maka wani abu ya raba ka da annabi wallahi tsinan ne tsinan ne ne ka ina bankara kowa ka rike duk abin da zaka samu in ba annabi ka tabbatar ta lalala ya maka in dai lahira aljanna Allah ba zai baka ba sai da annabi wa kuntum ala shafa hubratin minan nari fa an kasa kuna dab mu fada cikin wuta annabi ya zo ya cece mu to aljannan kuma yana zaune fa kai ke rabanta Abubakar fil janna umar fil janna usman fil janna aliyun fil janna hasanun fil janna husainun fil janna fil janna yana yanzu yana zaune sai ce muku ga dan aljanna zai bullo wani kuma sahabi da ya ga bonus din rabon aljannan ta yawa ya ce rasulullahi ni ma a bani aljanna <laughs> annabi sai ya ce a inni ala nafsika bi kasratis sujudi to ka yawaita sallah ni kuma sai in baka aljanna to wanda yake rabon aljanna bai za ka samu bayan bayan wannan to da ka yan uwa batun in ka rike annabi ka rike sahabban annabi ka rike waɗannan manyan malamai da suka yi wa addinin musulunci hidima mu ba cewa muke malamai ba sa kuskure ba na'am suna yi masu wani amma kuma ka sani kuskurensu a jikin alkhairin kamar dugon fitsari ne a cikin teku dugon fitsari zai bata teku ba zai bata teku ba to haka kuskuren malamai shine dugon fitsari alkhairin shine teku manyan malaman nan da suka nakalto mana sunnar manzo Allah al-Imam Bukhari al-Imam Muslim al-Imam Nasa'i Tirmidhi Ibn Majah Abu Dawuda dukkan sauran malaman nan abokan malaman mazahibu Abu Hanifa Malik Shafi'i Ahmad a sako kan Qurra'u a sako kan malam manyan malaman nan duk wanda ba a yi mai tambari da kin annabi ba muna ganin girmansa dukkan su muna ganin girmansu mu wannan shine mu waɗannan su ne shugabanninmu sai sa za ka samu a kowane ɓangare musamman mu tijjanawa kowane ɓangare ka ɗauke mu muna da shehi idan ka ce mana shehin mu aƙida sai mu ce maka abul hasan al-ash'ari radiyallahu in ka ce mana shehin mu a sai mu ce maka al-imam malik radiyallahu anhu idan ka ce mana shehin mu a suluki sai mu ce maka abul abbasi maulana shu da tijani haka kowa yake tafiya in ka ce mana malaman mu hadisi sai mu ce maka al imamul bukhari da muslim da wanda suka go bayan dukka haka wannan tafiyar haka yake da haka matasa abin da ake yi na nuna wa mutane raina sabon annabi na rantsi da Allah ka shiga wuta Allah ba zai yi nadaman sa mutum a wuta ba kiyaye wannan wallahi wallahi ya ce la'amla anna jahannama min mene minan nasi minal jinnati wan nasi ajma'i zan cika jahannama dam aljani ma ka san aljani ya fi karfin ka ko to shi ma ranar laira in ya kauce wuta zai shiga to kaga duk taurin kan aljani ya shiga wuta kai ka san a kama ka ba na ba mai sauki bane wallahi za a kama ka tsaf a jefa ka dan haka a kiyaye sannan kuma masu kin annaba ana cewa kaza kaza su waɗannan muna musu albishir da abu guda ɗaya ni dai kuma ni na san duk yawanci zuciyar ma kake wallahi muka je lahira ana cewa kai maulidin annabi kana yi ka so annabi kana yi to ka san an je lahira in ka ga ba mafuta dole ka nemi ka zille ko ba ka ma mala ka shiga cikin mabiya to duk wanda muka san shi a duniya baya san annabin an je lahira ko ya shiga rububi ya nuna shi gaske wallahi shi kaula wahida wallahi za mu nuna ka Allah na to an ce kai maulidi ka ce maulidi yan bid'a ne dan maulidin annabin zaka cewa bid'a saboda wani dalili wallahi za mu nuna shi in ya so sai ka dan dana an yi maka dan shaku mulera an goge ka tukunna ba ma maka bakin cikin aljanna sai ka shiga amma ga gaba ana cewa ka yi maulidi oh wallahi maulidi bid'a na wani dattijo kullum wannan kisa tana burge na a wajen maulidai wai aka ce aka rama kallawo ya fito zai tafi wajen maulidi sai wani yaro ya tare shi oh oh, oh, oh oh baba ina zuwa irin ustazan zamanin da ci zan je filin maulidi hasbunallahu wa ni'mal wakil maulidi Baba, bai ce maulidi bid'a ah, maulidi bid'a ne ce maulidi bid'a ne ce ce to me yasa ya zama bid'a ce annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi maulidi ba dan haka maulidi bid'a ne babu maulidi a zamanin annabi ya baba yace ba maulidi a zamanin annabi yace to yanzu duk abin da babu shi a zamanin annabi ya zama bid'a yace yace to bari tambaye ka dana yace bismillah yace yanzu kai dana akwai ka a zamanin annabi kai akwai ka a zamanin annabi sai ce ani babu ni a zamanin annabi ce to kai kan kama bid'a ne kuma sai ka ce mun maulidi bid'a ne ka bani to kaga wannan karatu ne na manya Na ka matasa dan Allah uwan mu matasa guguwa ta taso da yawa muna roƙo a riƙe manzan Allah a riƙe alƙur'ani a rike hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a rike sahabban manzan Allah sannan a rike shehunanmu musamman kana neman wanda yau zai gaya maka madarar annabi madara sallah yayi ta gaya maka annabi ba sirki kana ji kana rangaji irin maulan mushur ibrahim da kuma sauran littattafai suna nan ishiriniya tana nan hamziya tana nan alburda tana nan daibatul zarra tana nan waɗannan in kana su. to wani antivirus ne da ka sa wa zuciyanka na virus da shaidan zai iya jefo maka na kin manzo Allah sai yasa idan kana karanta irin waɗannan littattafai daga an zo an ce maka annabi mutum ne kaman ka sai ka ga mutum ya kama makyarketa yana ganin kaman kasa za ta buɗe kai ka san ba mutum ne irin ka ba alayhi salatu wassalam to saboda waɗannan littattafai da ake karantawa ne da haka muna kokarin a rike su a kama kuma ina kiran yan uwana matasa daga ƙarshe kiran da zai sai ni Mamman Nasir kafin ya hau kira biyu abubuwa biyu suna da mu a mazauninmu na almajiran shi ibrahim radiyallahu ta'ala anu mafi aksari almajiran shi yan faida Ni yadda ka je billahi ladi la ilaha illa mutanen kirki mutanen kirki ba ma goyon bayan wanda zai zo da sunan nasiha ya ce wai zai ruguje almajiran shi dan yana tunanin shi da dariƙa mai gyara mai eh, gyara kai gyara kai gyara ba a ce mu ba ma cewa dukkan mu fiska ɗaya ne kowa daidai yake wa inna minna nasalihuna wa min naduna zalik amma dai kuma a cikin almajiran show ibrahim kashi 99.99 din mm. mutanen kirki shahidi akan aka yawan ana maulidin show ibrahim ka zo ka duba gari za ka ga gari mala in ka kalli ka kalli mutane kafin ka cire dan banza guda daya sai ka cire yan girki guda dubu wani ya zo da iyalansa wannan wani bawan Allah ne malami ne ya zo daga tsangayensa da sauransu da kaza to waɗancan da ake cewa wake ɗaya ɓata gari waɗancan 'yan sauran mutanen tsirarin nan wanda suke kiran kansu da sunan hakika kuma ba su san me hakika ba wanda za ka ga mutum ya yi ta'annuci wa hadarar Allah ya ɗaga kai ko janabin manza Allah ko ya ce baya sallah baya azumi baya da sunan ya san Allah akaramakumullahu ka san Allah to wanda suke tunanin sun san Allah ma fa ba wai sun san shi bane kuma shi Allah in ka san shi tsoron shi kake ji mm. ba a daga mai kai in ka san Allah tsoron wata rana Maulana Mushabul Fati yana zaune kawai sai wasu yan daba suka zo da gudu ba suka tawa ga shehu ya nada shimfidan sa ya shiga gida da gudu aka ce shehu aka kun da ku yace ba ku san Allah ba yara yace da ina zama a nan sai Allah ya turo su sai su yi min duka ko su sassare ni ya ce ina kuma yin raki Allah ni za a ce to oh, ka ce ka san ni kuma ko ta ina ina yin tajalli ko ba haka bane sai ya mai tajalli da su sassare shi. amma da ya gudu sai Allah ya ce to tabaraku ta sai ce to wannan ya sani dan haka mun kare shi gaske wanda ya san Allah kenan amma da sunan ka san Allah ka go wai kai akar makallahu ba za ka yi sallah ba wallahi wuta za ka shiga manzo Allah ya faɗa innal adal ladhi bainana wa bainahum as-sala faman taraka qad kafara wannan ta shige a bata waje ta bar cikin mutane ke zo ki shige a ba ta waje ya kuma bambancin da waɗanda in manzo Allah ya ce bambancin mu da waɗanda kafirai shine sallah wanda ya bar sallah kafiri ne mudalakan wannan kenan abu na biyu yan uwa masu kiran kansu da yan hakikan nan sukan yi wani abu da sunan ɗarika, to asali waɗannan mutanen ba sa wakiltar ɗarika, ko su waye su ɗariƙa daban su daban wanda ya je wani iskanci kansa ya ɗebo ba ruwan shau tijjani ba ruwan shau barayi ba ruwan mu. wannan shine magana ta gaskiya kwaya daya wanda duk ya je wani iskanci kansa ya jiyo da in mun faɗa ga shi muna daga taddi in wasu makiya sun fito an koya musu a gida an koya musu sai mu ce to mun ji an koya mana nuna mana a littafi ɗauko duk littattafan shehu ibrahim wanda muka suka fito alam suka fito cikin alamun da ba ba wanda bamu da shi ɗauko ka nuna mana gurin da shehu ya ce kana yi sallah mu gani za ka gaba mu abinda kawai za ka gani usalli kama ka ko nusalli kama nan nabiyyu musalliyan muna sallah irin yadda manzo Allah yake sallah ka shi yake faɗa da haka waɗannan mutane da suke cewa su yan ɗariƙa ne ƙarya suke yi bamu da su kuma duk waɗanda musamman zawaya namu duk wanda aka gan shi da irin wannan a kama shi in na kamawa ne a samu kalifan zawiyan ko shehin zawuyan a danka mai shi a kai shi wajen hukuma ya yi bayani sai in a wani gari ne kama irin nan bauchi ne a tattaro mu mu zo mu zauna da shi sai mun kure shi mun tabbatar ba littafi ya gani ba sai mu ce to ko lissa ku mai dukan tsiya ku kwakwalla shi a gaskiya ba ya ce ya san Allah ba to wannan ma aikin Allah suke yi a kansa kwarai da gaske wannan shi ne kamar haka ya taba faruwa wani dan iska ya zo da sunan shi ya san Allah sunan sharifi ya zo yana tama mutane lalata ina daga ciki haka ba mu bulala haka ce ku zane shi muka mai dukan can wanda ya sa masa ya fito ya ce sharu kuke wa aka tsaye ga sharu ka ɗauki kayan ka ka tafi waɗannan za su maka illa ya ce to aka ran kalla dan Allah dan annabi mu daina jawo shi Ibrahim zagi mu daina jawo dariƙa shi Tijjani zagi mu daina jawo shi daga ran da aka daina samun waɗannan yan iskan sun daina magana wallahi dariƙan mu ta dawo tsaf ba abin da za ka gani ka guje sai dai alkhairi kuma za ka lura dama mu ba a san mu da komai ba sai da annabi in ka zo malamai duk garin da ka je yanzu muke magana sai ni Muhammad Nasir duk garin da ka je babu malaman da zaka gani irin malaman yan ɗarika sai ka samu su ne shugabanni almajiran shehu Ibrahim ka ɗauki kowane gari wallahi in ka je sai ka samu malaman mu su ne shugabanni za ka samu yanzu misali ka dauki ka ɗauki bauchi in ka shigo sai aka ce ana neman gwamnatin tarayya ko gwamnatin wata ƙasa tana neman malamai a bauchi tsakani da Allah ita gwamnatin in ta san me take ai tana zuwa za ta fara neman ina irin gidan Sheikh Dar Usman Bauchi radiyallahu anhu ina gidan Shuwa da Musa ta Babaliya ina gidan Sheikh Aminu ina gidan Bare Bari ina sai an lissafo zawuyoyi kafin a lissafo waɗanda suke a gefen ko ba haka bane muna yan izala sai an lissafo duk da zaka ga zawiyoyinmu ga su nan suna nan gidan ilimi sawa'un ɗariƙar tijjaniya ne ko ɗariƙar ƙadiriya zaka samu su suke ba da ilimi a gari a ko ina ka je su aka sani da ilimi daga zaka ga ko masarautu ne ka je zaka samu masarautun dai waɗannan malaman su ne suke rike da su to dan haka dan haka dan Allah mu daina jawo kanmu zagi mu kiyaye sannan ka ɗauki wajen yaban annabi wa yake da mawaka irin namu yanzu mun ce da larabci ne waye mawakin annabi irin shehu ibrahim in mun ce da hausa ne ina irin rabi usman baba eh. ina irin shehu sala jos ina irin sai mu ta lissafo maka kafin ka kawo bambadawan annaba a cikin tafiyar ka ko kai waye irin tafiyar mu sai ka sha da kyan ba za ma ka iya ba to ina ka samu a ce wai dan dariƙa dan dariƙa wai yana faɗan kawai ba kai ba ma dan dariƙa bane wani dan iska ne ya shigo kawai yake ne ba ya bata mana dariƙa ba dan dariƙa bane da haka wannan shine jawabi a takaice muna roƙo Allah Allah ya mana gudumawa ushaqun nabi da suka shirya wannan maulidi Allah ya tashe su a gaban annabi a kira su da sunan tambarin su a ce ina masoya annabi ku zo yau ranar lahira ga annabi zai ba ku sakamako Allah ya tashe mu a tutar manzo Allah Allah ya tashe mu a tutar annabi Allah ya bar mu da annabi Allah ya bar mu da alqur'ani Allah ya bar mu da bayinsa na gari albarkan manzo Allah Allah ya shirye da mu shiriya ta addinin musulunci albarkan manzo Allah albarkan shi tijjana albarkan shi ibrahim sallallahu alaihi wasallam mubarak wa ala sayyidina wa maulana rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah